Jama'a masu sauraron mu da wannan maraitan talata assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki. A ƙarashen tattaunawar mu da Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa wato geography a jami'ar Bayero ta Kano. Idan kuna biye da shirin dai kun ji yadda Dr. Murtala Muhammad Badamasi ya yi cikakken bayani bi da bi akan kwararowar hamada da zaizayar ƙasa da canjin yanayi waɗanda dukansu matsaloli ne masu yin barazana ga rayuwar ɗan adam saboda sun shahi noma da kiwo da kamun kihi. To amma duk da wannan barazanar da gwamnatoci da jama'a za su haɗa kai su yi aiki da shawarwarin da masana ke badawa su ɗabbaka su da an shawo kan matsalolin nan na hamada da zaizayar ƙasa da canjin yanayi wanda da gaske ne yana faruwa kamar yadda dakta zai ƙara jaddadawa. Wannan matsala ta abin nan ta canjin yanayi ka bayyana cewa ba harsashe ba ne canjin yanayin yana faruwa kuma idan ya faru ba ƙasar noma kawai yake da tasiri a kai ba musamman ma kamar bisashe inda babu ciyawa da za su ci masinta babu kifayen kifayen sun yi karanci to akwai kokarin na cewar a fito da yanayi na cewar su kansu bisashen yaya za a zai kasance an samu musu da mahalli wanda zai kasance za a fara noman ita kanta ciyawar wadda za ta fi ciyawar da suka saba ci su kuma kifi ya za a dinga noma kifi a gidaje ya kasance kifin nan ya samar da yanayin protein ɗin da ake nema a al'ummance a cikin al'umma da kuma maganar ta kanta zaizayar ƙasa wani gurin yanayin canjin yanayi yana kawo ƙarin ruwa da dama su sauka da dama to amma idan babu bishiya babu abin da muke cewa vegetation babu shi da dama za ki ga cewar ruwan ya sauka da ƙarfi saboda haka idan ya sauka da ƙarfi sai ya kwashe ƙasar sai ya cika tafkuna da ƙasa dama-daman da muke da su duk sun cika da ƙasa yanzu ruwan da za su yi ɗauka ba su iya ɗauka yanzu da yawa to kin ga akwai matsala a wannan Yau a dakta ya kake ganin makomar ɗorewar samun abinci musamman ga ƙasashenmu na yammacin Afirka da wannan matsala ta shafa? Na farko dai idan dai ba za a samar da makamashi ingantacce ba shine kusan ummul aba'isan abin da kowanne ciwo kowa tuwa kwarya samun makamashi ingantacce wanda zai kasance mutane za su daina saran itatuwa shi ya kamata a ce an fara da fafa a lillahi wa rasuli a waɗansu ƙasashen za ki ga cewar eka ɗaya in tana fitar da ton dubu a nan ƙasashen mu eka ɗaya tana fitar da kwatankwacin ton ɗari biyu ne to dole sai mun samar da yanayi da zai kasance manomi a can abin a eka nan abin nan yabanya ta to amma ba zai yiwu ya banya ta karu ba idan babu sababbin dabarun a noma na san um, organizations da dama suna kokarin yin wannan hoɓasun tare da manoma na cewa ya za a yi a inganta yanayin noma a samar da iri ingantacce a samar da taki wadatacce to amma bai kai ga abin da za mu ce gaba ɗaya eh an samu mafita ba na biyu shine a yanayin da ya kasance manomi ya yi noma banya ta yi kyau to ya kasance a babu kuma mai siya wato babu abin da muke cewa value chain a cikin al'amarin al'amari ne wanda yake tsoratarwa tsoratarwa daga kwarai da gaske manomi ya wahala ya noma amma kuma babu daraja ga abin da ya noma sai dai wanda aka shigo da shi ya fi nasa daraja to idan dai ba za a samar da yanayi wanda zai kasance manomi shi ma yana da inshora na cewar idan ya yi noman yana da garantin abin da zai sa aljihu yana kuma da garantin cewar za a siya to idan dai ba wannan aka samar ba to akwai matsala shi ma a wannan ta wannan fuska na uku kuma da zan iya cewa shine ya kasance jami'o'i da kuma masana'antu ya kasance an haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen fuskantar al'amarin su su samar da yanayi wanda zai kasance ana musu bincike suna biya ga wannan binciken su kuma suna aiki da wannan binciken su duba menene suke bukata su ba jami'ai su musu bincike wanda yake a bincike ingantacce to ina ganin idan aka samar da wannan yanayin al'amari na abinci tsoratan da muke tsoro da muke da canjin yanayi da kuma harkar samar da abinci ba zai firgitar ainin ba. To baki ɗaya da iyakacin shirin kenan sai kuma rana ya tau da izinin Allah ku ji wani sabon shirin. Fatanmu dai kamar kullum Allah ya sa gwamnatoci za su ƙara jan ɗamara su ƙara himma su mai da hankali akan waɗannan matsaloli masu buƙatar kulawar gaggawa, su ma jama'a su taimaka ta hanyar shifka itatuwa. Yanzu a madadin Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa na Jami'ar Bayero ta Kano da mai haɗa mana sauti Jude Leathers Gresham ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi ku sha ruwa lahiya. Kar ku sauran tashi shirin yau da gobe na nan tahi.